Alhamdulillahi yau ma cikin rahama Ubangiji Subhanahu wa ta'ala Dr. Okasha ya sake kawo min ziyara karo na biyu ya ce malam zan ziyarce ka ɗaiɗaiɗai su biyar karanci kuma ɗauke da alheri ziyara ta alheri mafita ga mafi yawan matsalolin da muke fama da su da bidiyon ma da ya gabata ya yi bayani akan matsaloli na ciwon sanyi na ga dubban mutane sun karɓa wasu sun tuntuɓe shi wasu ma sun tuntuɓe mu ke da alaka da mu kuma magani an yi amfani da shi ni na fara amfani da shi da iyalina kuma alhamdulillah to hakan ya sa malam ya ji daɗi ya je ƙara ƙwazo ya sake kawo min ziyara da wani kuma magani na musamman malam wannan magani ya ɗauke da menene so assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan magani dai shine na na sa mashi suna 4 in 1 4 in 1 eh yana nufin me kenan yana nufin you uric acid c calcium g gout sannan kuma a arthritis shi wannan maganin duk wannan maganin na hada shi da abubuwa 61 tsakanin matsalolin kafa wanda yake na gida ne da na waje kwarai hmm. da gaske yanzu mai uric acid wannan maganin zai zai zai sosai sosai kuwa mai uric acid ka san uric acid yana da alaka ne da abin da muke ci to idan abin da muke ci yana ɗauke da wato ainihin uric acid to dole mu daina cin wannan abin da muke cin ko mu rage shi misali jan nama irin naman rakumi irin naman shanu suna ɗauke da uric acid suna ɗauke waɗannan da uric acid to don haka nan ba zai yiwu a ci waɗannan naman ba haka wanda yake haka wake mutum ba zai ci wake ba da yana ɗauke da sinadarin uric acid hakan nan ba zai ci wato anin kifi ba irin sardine hmm. wanda shi sardine din ya ɗauke da purine purine kuma yana ɗauke da wato anin uric acid da yawa hmm. shi yasa mutum ba za a so ya ci shi ba hmm. to wannan shine matsalolin da suke kawo wato ainihin ciwon kafa dama babban abin da muke gane mutum ya ɗauke da uric acid ko gout ko calcium ko arthritis mm. shine ciwon kafa kuma alaka ne yake da abincin da muke ci mm. wani lokaci cuta ne daga Allah haka mm. wani lokaci ana inherited din shi ana garin shi wannan shine gasken magana kuma alhamdulillah na bibiyi tsakanin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama waɗanda suka yi girma suka daɗe suka yi shekaru da yawa kamar Anas wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai da ya ce ya Anas la tablugan na karna sai ka shekara ɗari a duniya nan kuma sai dai shekara ɗari mm. to da shi da irin su salim maula abi huzaifata su sun yi amfani da wannan magani irin su abu hurairah duk sun haura shekara tamanin tamanin mm. sun gamu da matsalan waɗannan abubuwan nan guda hudu mm. sai na bibiyi irin abubuwan da suka yi amfani da shi na magunguna mm-hmm. su na sassame su a cikin littafin addinin musulunci da su na haɗa wajen guda 61 61 don haka duk wani wanda yake da ciwon waɗannan abubuwa duk wani irin nau'in ciwon kafa mm. har bugewa in bugewa kai mm. zai shiga har cikin ƙashinka har cikin jininka da ikon Allah zaka je ganin amfanin shi zahiri kaga wannan guda goma ne guda biyar ne a ciki eh, ɗauri biyar ne ɗauri biyar ne ana shan shi mm. duk rana ana shan rabi na kwana goma wannan yanzu wannan a kwanaki goma za a kwanaki goma ake so a shanye wannan kowace rana za a rabin ɗauri za a rabin ɗauri za a sha yayin da ake shan rabin ɗauri wannan kuma ana shafawa a wajen Oke a gaɓoɓi inda a gaɓoɓin duk inda ke maka ciwo eh. ka shafa wannan musamman in ka zo ka gama komai ka yi shafa ido wutirin ka zaka kwanta ka shafa wannan ka gani na rana ɗaya ma ka ga ikon Allah subhanahu wataala dan haka duk rana in zaka ka kwanta ka shashafe sha duk inda yake maka ciwo a gaba yayin da kake shan wannan ake shan wannan to amma malam wani na gan shi kaman rama rama yana da laushi uki yana da laushi yana da laushi abubuwa ne daban-daban shi ma wanda aka haɗa shi wajen shafin wajen guda goma sha biyar shi kuma abubuwa ne na shafi kawai a wajen a wannan daban-daban Eh, ba haka kawai za a shafa shi ba haka mutum zai ɗauko shi ka zo ka shafa shi kaji shi yana da laushi yana eh. yawwa to sai mutum zai shafawa a wajen yanzu wannan mun haɗa shi ne da man kaɗe mm. duk waɗannan magungunan sai muka samu man kaɗe sai muka haɗa to don haka in da ma za ka samu baka samu wannan ba muka maka zallan maganin ba sa maka man kaɗe haka ba kai kana iya ka sa mashi man kaɗin abunka mm. ka sa kawai ka ga ikon Allah eh yana shiga har cikin ƙashin mutum ko eh. baka tafiya eh. sai ka sai kai kamar da ka taka a guje da ikon Allah subhanahu ta'ala <laughs> to alhamdulillah na san gaskiya al'umma za ku yi mana addu'a kwarai da gaske a lokacin da kuka kalli wannan bidiyo musamman wa'in suke fama da wannan matsaloli guda hudu uric acid da calcium da gout da arthritis, arthritis. Hmm. su ne magungunan da wannan magani na malamin zai yi eh, amfani a su da fatar Allah ubangiji ya sa duk wani amfani da maganin ya masa amfani da mu baki ɗaya kuma Allah ba mu lada malam number waya ka ka faɗa a wancan bidiyo wani zuma ka ƙara faɗa 0806077773037 lambar malam kenan da za a kira sa domin neman ƙarin bayani ko karɓar magani tare fatar Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi